a yau lahadi sha uku ga watan ramadan a wanda shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a wannan latta wadda aka yi masa taken kyautatawa mahaifa da kuma dukkan wani wanda yake na gaba da kai karkashin koyarwar addinin musulunci ina yi mana barka da samun kanmu a cikin wata mai alfarma watan ramadan watan azumi sannan kuma watan kiyamun lai watan da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ɓance shi da waɗansu ke ɓantattun al'amura wanda ban da shi ba wani wata da yake da su sai shi watan ramadan ne kadai aka saukar da alqur'ani a cikin sa daga farko har haka ɗauko shi ta tokan daga lauhi mahfuz zuwa ga wani wuri da ake kira baitul izza a saman duniya a cikin watan ramadana ne ake buɗe dukkanin kofofin aljanna guda takwas babu ɗaya da ake barinta a rufe sannan a cikin watan ramadana ne ake kulle dukkan kofofin wuta guda bakwai babu ɗaya da ake barinta a buɗe a cikin hakan akwai jan hankalin bayi cewa an nesanta su daga azabar ubangiji an matso da su dab da rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala domin bude kofar aljanna kamar ana nufin ta ciki zaki dan sai ki aiki na gari dan ki samu shiga cikin ta rufe kofar wuta kamar ana nufin ya kamata ki dakatar da dukkan wani aiki da zai iya jawo miki shiga cikin ta sannan watan ramadana ne wanda a cikin ta ne kadai ubangiji subhanahu wa ta'ala ke turo mala'ika da yake yin tela sai dai ba za mu ji sautinsa ko muryarsa ba yana cewa ya bagi alkhair asabir wa ya bagi sharri asakir ya mai son ya aikata alkhairi ka matso ka taho ga lokacin aikata alkhairi ya yi ya kai wanda kake son aikata sharri ka dakata yanzu ba lokacin aikata sharri bane a cikin watan ramadana ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zabar wani kaso na bayi ya yanta su daga cikin wutar jahannama a kowane dare tun daga daren farko har daren ƙarshe sannan a cikin watan ramadana ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kulla alkawali tsakanin su da bayi mummune madan su ko matan su cewa dukkan wanda ya addu'a ta gari dukkan wanda ta yi addu'a ta gari ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ansa mata ko zai ansa mata ta. akwai alkawali tsakanin Allah da mu a cikin wannan wata mai alfarma tun daga farkonsa har ƙarshen dan haka dai abin farin ciki ne mu samu kanmu a cikin wannan wata kuma abin farin ciki ne ubangiji ta Allah ya kaddara faruwar wannan latta a wannan makaranta kuma a cikin wannan wata na Ramadan watan wanda yake mai daraja wata wanda yake mai alfarma ina roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu alkhairan da ke cikin wannan wata mai alfarma wai malam za ku dan taimaka ku shiru kuna ɗaukar hankali na sosai sosai zai bani sha'awa ya an shiru da ina latta. maudu'in da zamu tattauna akai kamar yadda na faɗa bayan wannan mukaddimar da nayi haƙƙin iyaye da kuma haƙƙin na gaba da mu a cikin addinin musulunci ya kamata mu sani cewa iyaye su ne sababin samuwarka samuwarki samuwata ubangiji ta'ala ya mayar da su su zanto a dalilin su na samu a dalilin su kika samu ba dan su ba da ba a yi su ba dukkan wanda ya zanto shi ne titinka na zuwa duniya to ashe yana da muhimmanci a wurinka to wannan shine matsayin iyaye a wurin kowane ɗa matsayin iyaye a wurin kowace ya su ne sababin samuwar ta don haka suke da daraja suke da matsayi da addinin musulunci ya ba su duk inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi maganar bauta a gare shi shi kadai baya rufe magana sai ya haɗa ta da yin magana akan kautata wa mahaifa guda haka ayoyin alkur'ani duk suka nuna ubangiji ta'ala yace wa abudullahi wa la tusriku bihi shay'a sai ta wabil walidaini ihsan wannan a cikin suratul nisa'i a cikin suratul baqara yana ba mu labarin banu isra'ilawa sai ta wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana a cikin suratul isra'i ma sai yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsan a cikin suratul ankabut sai yace wa wasaina al insana bi walidayhi husna a cikin suratul luqman yace an iskurli wal walidayka ilayya al masir sannan kuma yace wa wasaina al insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn kafin ya zo ya ce nishkur kurli wal walidai ka al-masir dukan wannan na nuna muhimmancin iyaye cikin addinin musulunci na nuna darajar su da kimar su duk da na gari duk ya ta gari wanda ta haifu a gidansu to ya kamata su zanto mai mutunta iyayensa mai girmama su mai ganin mutuncin su a yau ma kamar jiya na zaɓi in kulla alaƙa tsakaninmu da hadisan da nake so in faɗa kai tsaye in ɗauko littafin da yake sananne a wajen ku wanda ya kamata kowace mace musulma a ce tana da littafin riyadu salihin dan littafi ne mai daraja ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu tsada matuƙa waɗanda kuma suke da alaka da bangarorin rayuwar mutum daban-daban rayuwar mutum cikin kadai rayuwar shi tsakanin shi da mahaifansa tsakanin shi da ƴaƴa idan mutum yana da ƴaƴa din tsakanin sa da iyali idan yana da iyali din ibada mu'amala da sauran komai na rayuwa da haka ya sa masa suna riyadu salihina wato dausayi na salihan bayi littafi ne mai matakar kima zan rinka faɗin dukkan hadisin da zan faɗa da lambar ta a cikin littafin domin duk wanda suke da shi idan ta rubuta lambar hadisin in ta koma gida sai ta ji shi ta ganshi kamar yadda na karanta mana shi a nan gurin kafin nan zan kawo ayoyin da suke jere a cikin suratul isra'i in yi musu sharhi wanda zai kusanto da ma'anarsu domin sun kunshi ababai guda biyu masu muhimmanci na farko kira zuwa ga kyautata ma iyaye din na biyu jan hankali dangane da muna namu cewa muna namu abu ne mai muni Allah madaukake cewa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا abinda ubangiji ta ala ki wa qada rabbuka ubangijin ka ya zartar a matsayin doka ya yanke hukunci Allah ta abudu illa iya ko mutane kada ku bauta wa kowa sai shi Allah ki wa bil walidaini ihsan iyaye guda biyu kuwa ku kyautata musu ku darjanta su ku ga kimar imma yablughanna indaka al a ahaduhum idan ɗaya daga cikin shi girma ya kama ya manyanta auki kilahuma ko duk su guda biyun girma ya kama su suna tare da kai ko suna tare da ke to anan gudun dole akwai buƙatar haƙuri tattare da kai haƙuri tattare da ke domin idan mutum bai yi haƙuri ba ba zai iya zama lafiya tsakaninsa da mahaifansa ba lokacin da suka manyanta cikin hikimar ubangiji ta'ala ya halitta dan adam ya ba shi matakan rayuwa manya guda uku mataki na farko mataki na rauni rashin karfi wanda komai sai an yi masa mataki na biyu shine mataki na karfi wanda zai iya kansa komai har ma ya taimaka wani mataki na uku na karfi shine kuma dai mataki na rauni wanda zai kasa yin abin da da yana iya yi haka matakan rayuwar dan adam suke guda uku rauni na farko shine rauni na yarinta lokacin da mutum ke yaro karami tun daga lokacin haihuwa galibi har mutum ya kai shekara biyar har ma mutum ya kai shekara bakwai duk yana cikin rauni sai dai ya bambanta daga wancan lokaci zuwa wancan lokaci amma baya da karfin da zai wa kansa wani abu komai sai an yi mace daga nan sai karfi ya mai gurbin wancan rauni yayin da karfi ya zo mutum yana da ƙarfi wato shekaru na balaga sun zo miki mace ko namiji tun daga nan har ya kai shekaru arba'in har ya kai shekaru hamsin to daga lokacin kuma sai ya fara raguwa in ya tallake shekaru hamsin gaɓoɓinsa duk su saki karfin da yake da shi da ya zo ya rasa shi sai koma rauni makamancin wanda yake cikin lokacin yarintarsa amma rauni a da furfura wanda raunin farko babu furfura a cikinsa wannan ababai Allah yake nufi lokacin da yace Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir ubangiji ta'ala ne ya samar da ku lokacin kuna cikin rauni ba ku da karfi wato a halin thumma ja'ala min ba'di quwwa bayan raunin sai ba ku karfi da kuzari thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba bayan raunin bayan karfin sai kuma ya sake janye wannan karfi ya mayar da shi rauni wa shayba tare da kurkura to lokacin da iyaye suka manyanta suka kai wannan raunin na biyu to dole sai mutum ya yi hakuri da su saboda me da raunin farko da rauni na biyu kowanne rauni ne amma na tabbatar akwai bambanci a tsakankanin da kowa zai iya gane raunin farko kullum aka waye gari raguwa yake dan ƙara karfi take amma rauni na biyu kullum aka waye gari me yake karuwa yake rauni dan lokacin da mutum yake yaro cikin ragwanta ta yaro rashin ƙarfi na yaro yayi kullum aka waye gari wannan rashin karfin raguwa yake ma'ana yana ƙara ƙarfi har ya zo ya zanto babu rauni to amma idan rauni na tsufa ya zo to kullum aka waye gari karuwa yake kullum karuwa yake a ce dole mutum idan yana tare da mahaifansa sun manyanta sai yayi hakuri da su da haka Allah ce in ma ya bulu ganna inda kalki bara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ya manyanta ko so biyan suna tare da kai ko suna tare da ke fala ta ma uku kada ki ce musu ko tak lafazin ko a cikin larabci abin da yake nufi nuna damuwa ko min kankantarta kada ki nuna wa mahaifiyarki kin damu da abin da take ciki kada ki nuna kin kosa dangane da hidimar da kike mata ko ayyukan da kike mata kada ki nuna kin ji haushi dangane da fada da kike miki ko zargin ki da kike yi dai idan mutum ya manyanta zai zarge ka kan laifin da baka yi ba zai maka fada akan abin da baka da laifi a kai to dole anan gurin mutum kada ki musu komai ya shiru ya kyale shine fala ta kullahu ma ufu wala tanharhuma kada kai musu tsawa kuskure ne tsayewa mahaifinsa tsawa alamar dana mutunta mahaifinsa lokacin da yake magana da mahaifinsa baya yadda yana yi mahaifi yana yi ko yana yi mahaifi na yi idan mahaifi yana magana kyalewa ake sai ta kammala sannan idan kuma za a bata ansa sai a bata ansa da muryar da bata kai ta ta daga ba amma mahaifin ki sai kaza ki sai kaza ta daga murya ke ma ki daga murya ta yi miki tsawa tana jin ita sai uwa nonon ta kika sai kika girma ya kuma ke mata tsawa to ke so me kike mata me yake nufi da zaki goranta mata har da zaki mata tsawa ita tana da abin da za ta goranta miki dan haka sai miki tsawa dan haka tana da asurati da ta yi miki tsawa ta yi miki fada amma ke baki da wannan damar a hannun dan haka fala ta kullahu ma uffin wala tanharhu ma karatu tsawa wa kullahu ma qawlan karima ku fada musu magana magana ta mutuntawa ta girmamawa ta darjanta. zaɓa ake lokacin za a faɗa wa mahaifi magana kalmomin zaɓo su ake yi mutum dubawa ke a cikin taskar kalmominsa a cikin vocabulary ɗinsa ya zaɓo wata kalma ta fi taushi ta fi isar da ma'ana cikin gaggawa yayin da nake magana da mahaifiyata ko nake magana da mahaifina wata magana ta fi daɗin da zai sarfa daɗin a rai zaɓa ake a darbe kafin mutum ya amfani da kalmomin da zai faɗa wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa shine ma'anar wa kullahu ba قولا كريما توبن جيتي وقصد لهما جناح الذل من الرحمة ففتح كذومي كسن فد شيء أدريس كذومي تواضع عشان كل لوك سندري زنتو يا إيش تهجم أما في الله يبام وتبيوا دبي باسوا يبام ملكي شو باسوا sai kana sarki mahaifinka kuma yana cikin yana talaka shi ba sarki ba kana hakimi kana gwamna kana kwamishina kana minista mahaifinka duk bai taka wannan matakin ba ko Allah ya baka wadata ko Allah ya baki wadata mahaifinki kuma baka da wannan wadata ba ka da wannan kudin to a nan gurin duk irin matakin da ɗa zai kai a duniya mahaifinsa dai mahaifinsa ka yi wa mutane mulki a waje amma mahaifi ba ta saka mulki shi ba dole ka zanto mai da'a da bayyana a gare dole jama'a su bi ka a matsayinka na mai mulki ko da ko a cikin su akwai wanda ya girme maka ta fuskar shekaru in ma za a yi lissafin shekaru ya kai matsayin ya haife ka ko ya jika da kai dole ya ka tunda kai ne shugaba to amma ka kuma dole ka bi mahaifinka ko kai ne shugaban garin ko kai ne gwamnan garin ko cikin garin dole ka bi dole ki mahaifanki ko mun wani irin matsayi da zaki samu a duniya babu wata nasara na da zaki wa iyayen ki juyin mulki idan to ke shugabanni su ne suke bi ki ba wannan kuskure ne wannan wahayin shaitan ne shawarwari ne na shaitan da yake baiwa waɗansu daga cikin mutanen zamani mutum ya ɗauka cewa in yana da wadata shi kenan kuma shi ke da fitowa a gidansu ba mahaifinsa ba shi ke da fitowa ba mahaifinsa ba a yanke shawara a gidansu sai yana nan da in ma an yanke zai zo ya tayar da shawara ba a yanke shawara a gidansu sai tana nan da in ma an yanke za su zo tayar da ba haka mahaifinta sun san wannan ko da suna da ra'ayi ba sa iya ba sai a ce ku jira sai ka zo saboda tana da misali ko ta ta samu kuɗi ko mijinta mai kuɗi ne ko kaza ko kaza ko kaza su kuma iyayenta Allah ya ajiye ta a wani matsayi kasa da nata wannan kuskure ne ubangiji ya ce wasfud lahma janaha dhulli min ar-rahma ka kaskantar da kai ga mahaifinka ga mahaifanka ki zama mai kaskantar da kai a gare ki mutunta kakan ji shugabanci ne idan ba mahaifinka wajen amma in yana wajen ba maganar kuma jin shugabanci kakan ji mulki da kuɗi da kasaita ko kikan ji haka lokacin da ba mahaifiyarki a wajen amma in ga mahaifiyarki a wajen wani mulki wani kuɗi wani kasaita kuma za ki wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kullum ka rinka cewa ya ubangiji ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro karami wato mutum zai rinka yawa mahaifansa addu'a ba wai sai sun mutu ba tun suna da rai yana musu addu'a ta alkhairi duk ta nagari baya daga hannu ya insha Allah wata bukata ya sauke ba tare da ya tana da mahaifinsa dole sai ya tana da uwa ko ya tana da uwa bayan da za a yi kai goshin ka kasa yana sujuda cikin kiyamun layl ya roki Allah wata bukata ki ya manta da mahaifansa inda ya tsana gari ne ta zai taɓa yin wannan dole sai ya shigar da mahaifansa a cikin wannan addu'a ko suna da rai ko ba su da rai rabbirhum huma kama rabbayani saghira ya Allah ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro kai Allah ke rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah da ya ba ku waɗannan dokoki da na da na isar muku su a cikin harshen Hausa yanzu a'lamu bima fi nufusikum ya fi kowa sanin me zukatan ku suke ciki lokacin da ake faɗa kun yadda ko ba ku yadda ba Allah ya sani za ku aikata ko ba za ku aikata ba Allah ya sani haka kuke da matan kafin a faɗa ko ba haka kuke ba Allah ya sani rabbukum a'lamu bima fi nufusi in takunu salihina in kun zama salihan bayi nagari fa innahu kana lil awwabina ghafura to lalle Allah ya zanto mai yawan gafara ga dukkan inda bayi masu komawa gare shi in kun zama nagari to Allah mai gafara abin nufi in ku zama nagari ba to fa Allah baya yin gafara ga wanda yake ba na gari ba waɗannan ayoyi sun kunshi bangalori guda biyu bangaren biyayya ga mahaifa da kyautata musu da darjanta su sannan kuma bangare na biyu faɗakarwa da jan kunne dangane da saba musu butulce musu faɗa musu magana da bata dace hadisin farko da zan karanto mana shine hadisi na 312 a cikin littafin riyadu salihin 312 wanda ka tsinci daga Abu Abdurrahman shine Abdullah ibn Mas'ud Allah ya tsare ta a gare shi ajiya na ce da ku a cikin wata lakta da ba anan ba Abdullah ibn Mas'ud yana tsaye daga cikin as-sabiqun al-awwalun waɗanda suka riga shiga musulunci a karan fari yana daga cikin al-muhajirun yana daga cikin mutum hudu da manzon Allah ya ce a koyi alqur'ani daga bakin su shi ne mutumin da manzan Allah ya ce duk wanda yake son ya ji Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya saurari karatun Abdullahi dan Mas'ud shi ne ko manzan Allah ya ce matukar Abdullahi dan Mas'ud ya ya faɗa muku zance to ku tabbatar gaskiya ya faɗa baya ce manzan Allah ya faɗa sai da akan Abdullahi dan Mas'ud yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala na tambaye manzon Allah cikin ayyuka wanne Allah ya fi so a cikin duk ayyuka da muke yi wani aiki ne Allah ya fi so sai manzon Allah ya ce as-salatu ala waqti sallah akan lokacin mutum ya sallah akan lokaci kare bari lokaci ya wuce bai ba wannan yana cikin ayyuka da Allah ya fi so yace kultu summa ayyu sai na ce da shi sannan wanne قال سيمن ذا الله يتيك بر الوالدين كوتا تاوى مهيكا لكن أيوكا ذا الله يفسوا أكثر كوتا تاوى مهيكا قلت ثم أيو سنن سنتي سنن كما سيواني قال الجهاد في سبيل الله سيمن ذا الله يتيك جهادي دنيا تكلمر الله بانك وأنن سوني أيوكا غداؤكم ذا الله يفسوا سلا أكلوا kada ki bari lokaci ya wuce biki sallah ba saa ga mahaifa ta musu mutunta su sannan kuma abu na uku jihadi dan yaɗa kalmar Allah wani hadisi yana cikin bukhari da kuma muslim akwai wani hadisin daban wanda anan. shine jerin hadisi na 314 wanda aka karɓi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi sanannan hadisi ne a wajen ku na faɗa za ku ji kun san shi kila sai dai a samu wata kalma wadda ba a saba jin ta ba cikin hadisi manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrum dhayfa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر falyakul khairan aw liyasmut da kuka saba ji man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun dhayfa da kuma falyakun da kuma falyakul khairan aw liyasmut amma mun saba jin riwayar falyasil rahimahu ba wanda kalmar falyasil rahimahu abinda take nufi ya sada zumuncinsa duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar karshe ya ya zama mai sada to idan an ce sada zumunci mafi kusancin wanda za ka sada zumunci su shine mahaifanka sannan sai mai bi musu wajen kusanci wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito daga nan sai hadisi na 321 hadisin abdullahi ibn amr bin al-as Allah ya kare da a gare shi yace aqbala rajulun ila an-nabiyyi صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر أبتغي الأجر من الله تعالى yace da manzon Allah ubayi uka alal hijrati wal jihad na zo ne in yi maka mubaya akan zan yi hijira kuma na yadda zan yi jihadi ina neman lada a wajen Allah ta'ala shi yasa na zo in yi haka idan an ce mubaya'a nuna amincewa da manzon Allah ka zo ka ce manzo Allah na yadda duk inda kace a je yaki zan je na yadda duk inda kace a je hijira ba wai Madina ba ko Farisa kace a tafi hijira ko kasar Sin kace a je hijira ni zan je mubaya din amince na sallah na mi kauya alamar haka shine sai manzo Allah ya mika maka hannu sai ka sa ka cikin hannunsa ya rike ya jijjiga to ya maka mubaya haka yake yi da maza to da wannan mutum ya zo ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى نادو أن يوكو بايع أكن هجرة الجهاد إنا نيم الله الله سبحانه وتعالى قال سيما الله فهل لك min walidayka ahadun hayyun shin a cikin mahaifanka akwai wanda yake da rai sai mutumin yace na'am bal kilahu su duka guda biyu ma suna da rai duka mahaifa na biyu suna da rai qala sai manzo Allah ce fa tabtagil ajra min Allah ta'ala kuma kana neman lada a wajen Allah ta'ala qala da mai eh ina neman lada wajen Allah qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma kuma wajen mahaifanka ka nemi kyautata alakar ka da su ka kyautata tsakaninka da su abin nufi inda za ka je wajen mahaifanka ka kyautata alaƙa tsakaninka da su wajen biyayya da da'a to za ka samu ladan da ake samu in an je jihadi za ka samu ladan da za a samu in an je an yi hijira bin mahaifa guda biyu yana madadin jihadi ladan da mutum zai samu yana madadin yin hijira tun da gashi mutumin manzo Allah bai bashi izinin ya je hijira ba sai sai jikka ta mahaifanka wannan yana matsayin jihadi yana matsayin hijira wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim duk rawaito shi waɗannan hadisai duk suna nuna mana mahimmancin mahaifanmu da kimarsa da su da yadda ya kamata a ce mun kula da su daga cikin hadisan da suke nuna kada mu saba musu kada mu kangara kada mu kangare musu akwai hadisin Abu Bakrata nufayyi ibn al-Harith wanda shine hadisi na 336 hadisi na 336 a cikin wannan littafi shi wannan sahabi yake قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما زال الله تعالى دعمكم الله ثبت gare shi da iyalan gidansa yace ala unafiukum bi akbar al kaba'ir shin ba zan ba ku labarin mafi girman laifuka ba kuna so in sanar da ku mafi girman laifuka salatan ya faɗi magana har in ba zan ba ku labarin mafi girman laifuka ba shin ba zan labarta muku mafi girman laifuka ba kullu bala ya rasulullah sai muka ce eh ya manzon Allah labarta mana mu kan sai manzon Allah yazo zai yi lissafi na mafi girman laifuka zai ce na farko al ikraku billahi shirka mutum ya hada Allah da wani wajen bauta wannan mafi girman laifi kai sannan na biyu wa uququl walidaini saba wa mahaifa guda biyu idan to mahaifinki na fushi da ke ko mahaifiyarki na fushi da ke shine uqul walidaini wa kana muttaki'an fajalasa lokacin da manzo Allah ke wacce magana da yana cikin gida ne sai ta zaune fakala sannan sai ce ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur yana cewa da ku saurara sai da ta ƙarya sai magana ta ƙarya maganar ƙarya da sai da ƙarya ya zama mai ƙarya duk inda mutum yake ta ƙarya kawai wani yakan yi ƙarya don ya shahara cikin abokanansa ko kuma don ta shahara cikin kawai da an zo dandalin hira sai ta bada labari to wanda ya faru da wanda bai da wani kuma don ya ta bada dariya ya ta kirkiro labari in yi kamar an yi shiru sai ta kirkiro wani sabon labarin sai ta faɗa sai a yi dariya ƙarya ɗin fa ma za la yukarriruha hatta qulna laytahu sakata manzo Allah bai gushe bai na waɗannan kalmomi cewa daga nan sai maganar ƙarya da shaida ta ƙarya bai gushe bai na maimaita wannan har sai da muka ce ka ina ma dai zai yi shiru haka ya isa wato kenan manzo Allah yana so ya jaddada cewa ƙarya tana daga cikin munanan laifuka sannan kuma shaida akan ƙarya baki ji ba baki gani ba ki je ki uwa da makarfiya ki ce kin jikin gani a gaba na aka yi to wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman laifi da haka manzo Allah ya jaddada ala wa shahadatu zur wa qawlu zur ko qawlu zur wa shahadatu zur wannan a wani hadisin wanda shine na na 337 337 daga Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kare da gare shi عن sallallahu صلى wa عليه wa sallam daga manzon Allah tsira da muke tabbata gare shi kala manzon Allah ce al kaba'iru al israku billah wa uququl walidayn wa qatlun nafsi wal idan mutum yana son ya san manyan laifuka ga su na farkon su al israku billah shirka da Allah mutum ya hada Allah da wani wajen bauta na biyun su ko dai. na ukun su qatlun kashe rai kisan kai na hudun su al yaminul ghamus yaminul gamus ita ce rantsuwa akan karya ba ka aka yi abu ka rantse ka ce wallahi ina na aka yi baka sani ba ka rantse ka ce ka sani biki gani ba ka rantse ka ce wallahi na gani ina na aka yi wallahi to wannan ita ce alimin al-gamus saboda munin ka ko kafara ba ta saboda babu wata kafara da za ta kankare zunubin wannan ba wata kafara da mutum zai yi wanda za ta iya kankare zunubin wannan kawai abinda mutum zai yi idan Allah ya jarrabe shi da wannan shine tuba idan ya tuba tuba ta gaskiya to tuba ce kadai za ta iya share zunubin da ke cikin alimin al-ghamus daga nan sai hadisi na 338 338 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace min al-kaba'iri shakmur rajuli walidayhi yana cikin manyan laifuka da ya zagi mahaifansa qalu ya rasulullah wa hal yasjimu ar-rajulu walidayhi suka ce manzon Allah zai iya yiwa da ya zagi mahaifansa wani irin ɗa ne wannan wata irin kafir za ta zagi mahaifanta kala sai manzon Allah ce na'am yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu idan ya zagi mahaifin wani sai wancan ya rama akan nasa mahaifin to kaga kamar ya zagi mahaifinsa don shi ya jawo aka zagi mahaifinsa idan ya zagi mahaifiyar wani sai wancan ya rama akan tasa mahaifiyar to kaga kamar shi ya zagi mahaifinsa don shi ya jawo aka zage ta abin nufi dai a yanzu in kika zagi wata sai ta zage ki to ke ce kika zagi mahaifinki dan ke kika jawo aka zage ki in kika zagi mahaifiyar wata sai ta rama to kamar ke ce kika zagi mahaifiyar ki da kanki dan ki kika jawo aka zage ta ashe kenan idan mutum yana so ya kare martabar mutunci martaba da mutunci na iyayensa sai ya tsare martaba da mutunci na iyayen wasu dan matukar dai ka zagi wani to ko da arama to yan arama kuma kenan mutuncin mahaifanki ya zuba to kuma ɗa bai kamata ya zama yayi wannan ba banda iyaye ana buƙatar girmama hatta abokanan iyaye idan kin san abokin mahaifin idan kin san kawar mahaifiyarki duk yana daga cikin addinin musulunci girmama su mutunta su ba su girman su da dace da shekarun su dan manzon Allah ya ce inna abarral birri an yasla ar-rajulu wudda abi yana daga cikin aikin da'a mafi zama aikin da'a mutum ya sadar da zumuncin mahaifinsa idan mahaifinka na da alaka da wani mutum ta mutunci to sai ka mutunta wannan mutum na abuta da wani mutum ta mutunci to sai ka mutunta wannan mutum mahaifiyarki na kawance da wata kawance na mutunci to sai ki mutunta wannan wata dama kawa ce ta mahaifiyarki mutum ne ta ce ta kusa to duk wannan yana cikin addinin musulunci kuma bangare ne na girmama mahaifa din in mutum ya girmama abokanan mahaifinsa ko kawayen mahaifiyarsa don hadisi ya nuna haka an karɓo wani hadisi daga Abdullahi bin Dinar wancan hadisi da na faɗa muku shine na da ɗaya wato hadisin da manzan Allah ya ce inna abarran birri an yasila ar-rajulu wadda abi yana daga cikin mafi zama aikin da'a mutum ya sada zumuncin mahaifansa to daga nan akwai wani hadisin wanda shine na ɗari uku da da arba'in biyu wanda aka karɓo daga Abdullahi bin Dinar Allah ya kare da a gare shi yace anna rajulan min al-a'rabi laqiyahu fi tariqi makkah Abdullahi dan Umar dai kun san sahabi ne cikin sahabban manzon Allah wato mahaifinsa shine Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da gare shi to shi kuma Abdullahi ibn Dinar kamar almajirin Abdullahi dan Umar din ne suna tafiya tare akan hanyar Makka zuwa Madina to suna cikin tafiya sai ga wani mutum cikin mutanen ƙauye ya gamu da Abdullahi dan Umar akan hanya fa sallama alaihi Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi dan Umar ya fara yawa wannan mutumin magana da ka ganshi da sufar mutanen kauye kamar wani bugidaje shi wannan Abdullahi ibn Dinar yana ganin wancan mutumin ya kamata ya fara gayar da Abdullahi dan Umar dan ko ba komai Abdullahi dan Umar sahabi manzon Allah ne wancan kuma kawai wani mutumin kauye ne da haka sai ya kamata ya gayar da Abdullahi dan Umar amma sai da Abdullahi dan Umar ya riga wancan mutumin gayar da ya je ya ga yadda wancan wa hamadahu ala himarin kana yakab abdullahi dan umar yana haye kan wani abin hawa sai ya sauka yace wancan mutumin kawai ya hau shi ya tafi a kasa mutumin ya hau wa atahu imamatan kana ala ra'sihi abdullahi dan umar yana da rawani akan kansa sai ya kunce rawanin ya ba wannan mutumin kawai yace da Allah ungo ka daura akan ka naga san ka ba rawani mun ga ya bashi abin hawarsa ya kuma bashi rawanin kamar yanzu ka bashi kekenka ko mashin ɗinka ko motarka ka ba su motar ka misali ka ce shi sai ka tafi a kasa misali qala ibn dinar abdullahi dinar yana kallon mamaki Allah nan kawai da ya ganin mutum an hada da shi akan hanya a daji kawai yau kuma gashi ma wani mutumin kawai kuma ka dauki abin hanka ka bashi ka cire rawani ka bashi ka kai kuma ka hakura haka mamaki ya kama shi فقلنا له أصلحك الله إنهم sahaba abdullahi dan umar waɗannan mutanen karkara ne ba wasu an yi musu wata ƙasaitacciyar kyauta babba ɗan kaɗan ma in ka ba su ya wadatar yanzu mutumin ƙauye kam idan ka ba su kyautar ɗari ɗari biyu ai ta isa ba sai ka ba da kyautar dubu biyar dubu goma ba sai ya rikice ya zai da ita ma'ana kamar haka yake so yake da abdullahi dan umar misali فقال عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر آه إن أبا هذا kana wuddan li Umar bin al-Khattab yace wannan mutum da kaga na girmama shi mahaifinsa abokin mahaifina ne ta ji ba ma shine abokin mahaifin nasa ba wato dan abokin mahaifi yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul inna abarra al-birri silatu ar-rajuli ahla wuddi abihi ce ni ko na ji manzan Allah na cewa yana daga cikin mafi kyawun aiki na da'a mutum ya sadar da zumuncin mahaifinsa to tunda dai mahaifinsa abokin mahaifina ne to ya kamata in girmama shi dan girmama shi girmama abokin mahaifina ne girmama abokin mahaifina kuma girmama nawa mahaifin ne kai sai ka duba doguwar hanyar da ya bi duk kuma ya shiga cikin girmama mahaifi a yau idan ana faɗa mutane wannan sai ka ga zama tatsuniya wannan labari ne irin na mutan da ya za'a wannan ya faru a yau wani hadisi imamu muslim ya rawaito shi don haka dai wajibi ne girman mahaifa wajibi ne mutunta su da ganin darajar su sannan wajibi ne girmama dukkan mutumin da ya girme ka ba wai lalle sai mahaifi ba dukkan mutumin da ya tsara ka shekaru wanka wanki yarki duk waɗannan suna buƙatar girmama su da ƙa'ida ta addinin musulunci koyarwar musulunci ba ta ce mazauna haka ba malaminka malaminki malaminku wajibi ne girmama shi ka'ida ta addinin musulunci ke da haka ma a cikin wannan littafi na riyadu salihin malamin ya yi babi guda tafta guda da sunan babu tawqirul ulama'i wal kibari wa ahli al fadli yake magana akan girmama malamai da kuma girmama manya wanda suka girma mutum wa ahli al fadli da dukkan wani mutum da yake da falala addini wa taqdimihim ala ghairihim da gabatar da su akan waninsu Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce arani fil manami atasawwak na ganna a cikin mafarki na sa asuwaki a bakina ina tsaftace hakorina manzon Allah ke bada labari ya ganta a cikin mafarki da aswaki yana tsaftace hakoransa fa ja'ani rajulani sai waɗansu mutum biyu suka zo wajena na ji manzon Allah ahaduhuma akbaru min al-akhar dayan ya girma dayan ba kansu ɗaya ba ba girman su ɗaya ba fatanawaltu siwakal asghara sai aswakin da na yi amfani da shi sai na mikawa karamin a madadin in baiwa babba faqila li sai naji ana yi mun magana an ce da ni kabbir kabbir a a babban a a babban ma'ana ka gabatar da babban akan wa akan karamin yace fa da ba'atuhu ila al-akbar minhuma sai na mika aswakin zuwa ga shi babban to kun ga mafarkin annaba kuma wahayi ne mafarkin annaba wahayi ne daidai ki da ce an saukar masa da aya akan cewa inda a ce wato ainihin ga asuwaki a hannun kaza mutane guda biyu sun zo wannan yana so wannan yana so to za ka baiwa babba ne kafin karami dan girman mai shekaru kafin wanda yake baya da shekaru wannan hadisi da na karanta muku shine hadisi na 353 uku da hamsin da uku 353 a cikin shi wannan littafi daga nan sai wani hadisin daban wanda shi ne na 355 wanda manzan Allah ke cewa laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana ko kuma laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina ba ya daga cikin mu dukkan mutumin da baya girmama baya jin tausayin na kasa da mu wanda baya jin tausayin kanana baya cikin mu wa ya arif sharafa kabirina kuma bai san mutuncin babban cikin mu ba shi ma baya cikin mu laysa minna man lam yarham kabirina wa ya arif sharafa kabirina dukkan wanda baya mutunta baya jin tausayin karamin cikin mu baya girmama babban cikin mu to baya cikin mu baya tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ashe alakar ki da mutanen duniya zaki lura alaka ce iri uku kowane mutum da baki ba yanzu zama ma'anan wurin alakokin mu uku ne ko na girme ta ko ta girme ni ko shekarun mu daya haka kuke tsakaninka da kowa duba ta hakunki da ta damanki ko kin girme ta ko ta girme ki ko shekarun daya haka ne ko ba haka bane dukkan wanda yake na kasar kai ana son ka ji tausayi shi wannan na kasar kai din gida ɗaya kuke uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya makwabta ne makaranta ta hada makaranta ba ta hada ba in dai mutum yana kasar kai ka ji tausayin sa wannan na sama da kai din duk inda yake a duniya su ake ka girmama shi ka kun kunya saka mutunta shi in dai mutum ya tsara ka karu to so ake ka mutunta shi ko wata magana za ka yi wanda ba ta dace ba to ganin idan su sai sa kai masa kara ganin idan ta sa ki mata kara dan idan har za ki magana kaman kowa ba ki ganin mutuncin wanda suka tsara ki karu to kin zama ba ki sa abin da ke biki to wannan haka rayuwa take haka manzon Allah ya ba da skeli na awo wajen mu'amala tsakanin mu da mutane da haka lalle ya kamata mu kiyaye game da wannan kuma mu sani cewa akwai lokacin da za ka fi mutum shekaru amma kuma ya tsara ilimi to kai mai shekarun nan sai ka ba shi girman abokanan juna ba dan ilimin ka ba da ya tsere maka shi ko ba dan shekarunsa ba da ka tsere masa to sai shekaru suka hada ku a tsakiya sai kuka zama abokanan hirar juna dan ilimi ya hada wannan ke sa aji daya kaga wancan ta girma wancan da shekara hudu da shekara biyar amma kuma ana aji daya kun ga ilimi ya hada su wuri guda kenan to a nan gurin wannan yar shekara wadda ta tsara waccan da shekara biyar ko shida kin ga ai ba za ta cewa waccan dole sai ta girma mata ba irin yadda na ƙasa da ita za su girma mata tunda sun haɗu a wuri guda sai dai zanto akwai mutunci akwai harka ta mutunci akwai kara akwai da sauransu wannan akwai su ana bukatar wannan za mu fahimci wannan a hadisin abdullahi dan abbas allah shi kare da a gare shi umar dan khattab allah shi kare da a gare shi ya kasance yan majalisinsa waɗanda yake abokanan shawararsa a lokacin yana halifan musulmi yana nemo masana ne ba ruwan shi da wake da shekaru da yawa a waye fi sani to idan aka bincika sai a ga wani lokacin ga dattijo da sani wani lokacin ga saurayi da sani to sai a takuɗa su wuri guda su abokanan shawara wanda in ba dan ilimin wancan saurayin ba ba za a haɗa shi da dattijai wuri guda ba to amma sai aka haɗa su yanzu saboda ilimin sa ya kai matsayin a zauna a tattauna da shi dan haka dai ana girma mutum saboda shekarunsa sannan ana girma mutum saboda iliminsa kuma ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zishaybatil muslim wato shine hadisi na 354 inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zishaybatil muslim yana daga cikin girmama Allah mutunta dukkan wanda yake da furfura cikin musulmai ma'ana dukkan wanda yake tsoho dukkan wanda yake yamanyanta dukkan wanda ya girma to sai a mutunta shi saboda furfurarsa saboda shekarunsa mace ce ko namiji wa hamil alquran sannan kuma a mutunta wanda yake dauke da alqur'ani mahaddacin alqur'ani duk wanda ya haddace alqur'ani sai a girmama shi saboda shi hafizi ne duk wanda ta haddace da alqur'ani to sai a girmama ta saboda ita hafiza ce duk wannan eh, dalilai ne da suke sa a mutunta mutum ko a girmama shi a ce kenan yan kun san in kun fahimci duk abin da na faɗa a cikin wannan latta ya nuna kenan wajibi ne mu ko kanan juna ba dan ilimin ka ba da ya tsere maka shi ko ba dan shekarunsa ba da ka tsere masa to sai shekaru suka hada ko a tsakiya sai kuka zama abokanan hirar juna dan ilimi ya hada wannan ke sa aji daya ga wacin ta girma wacin da shekara hudu da shekara biyar amma kuma ana aji daya kun ga ilimi ya hada su wuri guda kenan to a nan gurin wannan yar shekara wadda ta tsara watan da shekara biyar ko shida kin ga ai ba za ta cewa watan dole sai ta girma mata ba irin yadda na ƙasa da ita za ta girma mata tunda sun haɗu a wuri guda sai dai yanzu to akwai mutunci akwai harka ta mutunci akwai tara akwai da sauransu wannan akwai ana bukatar wannan za mu fahimci wannan a hadisin abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi umar dan khattab allah ya kare da a gare shi ya kasance yan majalisinsa waɗanda yake abokanan shawararsa a lokacin yana halifan musulmi yana nemo masana ne ba ruwan shi da wake da shekaru da yawa a waye fi sani to idan aka bincika sai a ga wani lokacin ga dattijo da sani wani lokacin ga saurayi da sani to sai a takuɗa su wuri guda su ne abokanan shawara wanda in ba dan ilimin wancan saurayin ba ba za a haɗa shi da dattijai wuri guda ba to amma sai aka hada su yanzu saboda ilimin sa ya kai matsayin a zauna a tattauna da shi dan haka dai ana girma mutum saboda shekarunsa sannan ana girma mutum saboda ilimin sa kuma ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishaybatil muslim wato shine hadisi na 354 inna min ijlalillahi ta'ala ikrama shaybatil muslim yana daga cikin girmama Allah mutunta dukkan wanda yake da furfura cikin musulmai ma'ana dukkan wanda yake tsoho dukkan wanda yake yamanyanta dukkan wanda ya girma to sai a mutunta shi saboda furfurarsa saboda shekarunsa mace ce ko namiji wa hamilul qur'an sannan kuma a mutunta wanda yake dauke da alqur'ani mahaddacin alqur'ani duk wanda ya haddace alqur'ani sai a girmama shi saboda shi hafizi ne duk wanda ta haddace da alqur'ani to sai a girmama ta saboda ita hafiza ce duk wannan dalilai ne da suke sa a mutunta mutum ko a girmama shi ashe kenan in kun san in kun fahimci duk abin da na faɗa cikin wannan lacca ya nuna kenan wajibi ne mu girmama iyayenmu ɗaya kenan wajibi ne mu girmama abokanan iyayenmu ƙawayen iyayenmu mata abokanan iyayenmu maza biyu kenan sannan kuma wajibi ne mu girmama dukkan wanda ya tsara mu shekaru uku kenan sannan kuma wajibi ne mu girmama dukkan wanda yake da shugabanci a kanmu duk wanda yake da shugabanci a kanmu shugaban makaranta malami a makaranta wajibi ne mu girmama shi hudu kenan abu na biyar kuma wajibi ne mu girmama wato ainihin dukkan wanda ya tsara mu ilimi ko wata baiwa ta ilimi dukan waɗannan ababai koyarwa ce ta addinin musulunci kuma haka ya kamata a ce mun zama ina ganin ba zan ɗauki lokaci mai yawa ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko daga nan idan na tashi a kowane wurin da zan je dalili na biyu kuma akwai tambayoyi zan so kuma yan ansa waɗansu daga cikin tambayoyinku bai kamata a bar su haka ba wanda musamman wanda yake da alaka da abin da muka faɗa da kuma wanda ma ga akwai buƙatar lallai a ansa ta kuma wani lokaci a cikin tambayoyi akan samu fa'idoji waɗanda ba samu a cikin wato lacca ba sai dai kafin haka kafin haka hadisan da na faɗa galibi na faɗi lambar su ko duk wadda ta rubuta lambar hadisan da na faɗa to da Allah ta rubuta sunanta a jikin takardar sai ta bani cikin minti ɗaya idan ya wuce minti ɗaya ba zan karɓa ba cikin minti daya akar muka sai a karbo mun ne eh. bakwai sosai ba wai na tafsiri ba na tafsiri a Rahane kowa na samu amma dan waɗansu kasar kasar da nayi a Kano musamman a gidan Radio Freedom a waɗansu programs daban-daban wanda ke live program ne wanda ake kai tsaye to na taho da su wanda babu su a wajen yan kasar su ma sai sun nemi alfarma in ba su to to waɗannan ina jin wa zan ba ki nan ya kawo musu wa zan ba ya kawo musu dan kila waɗansu su zanto in nan makarantar ne waɗansu ko ba a nan makarantar suke ba bari in ga sunayen bari in ga sunayen kila shine zai samu tantance Ah, za mu karanta tambayoyi da suke da alaka da wannan darasi da aka yanzu wata tana tambaya cewa menene hakkin uba akan ƴaƴansa hakkin uba akan ƴaƴansa wajibi ne su masa da'a su masa biyayya irin yadda muka faɗa ba za su yi komai ba sai da izininsa sai fa abin da yake bauta ne na ubangiji to wannan ba sa buƙatar izininsa domin hakkin Allah ya fi girman haƙƙin mahaifa abin da yake ibada to za su yi kai tsaye ko da mahaifi baya su shi kuma mahaifi bai sai sa su yi abin da za a saba wa ubangiji ba in har yi musu umarni na saba wa ubangiji to ba za su yi masa biyayya ba domin la ta'ata li makhluqin fi ma ta'ata khaliq ko man za Allah ce inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake aiki na alkhairi ba a yin da'a cikin abin da yake sabawa Allah wata tana tambaya cewa shin ya halatta uwa ta zauna ta ci abinci da 'ya'yanta maza baligai a cakuɗe mata da maza baligai dukkanin su zauna ta ci abinci a kwano ɗaya ya halatta kwarai da gaske babu wani haramci a ciki in al'ada ba kwa yi wannan wani abu ne daban amma dai musulunci bai haranta ba wa ya ci abin da ci da kannansa kanne su ci abinci da yayyansu iyaye su ci abinci da 'ya'yansu cakuɗe maza da mata musulunci bai haranta wannan ba babu wani haramci a ciki a musulunci wannan kana tambaya cewa ita ce dai ya ce mace wanda take da mutunci kuma ba ta son yin talla kuma mamanta ta tilasta mata sai ta yi talla shin ya halatta ta bi umarnin mamanta a nan ta yi talla hakikanin gaskiya a cikin tallan nan ana samun matsaloli masu yawan gaske matakar za ta fuskanci matsalar da za ta iya lalata tarbiyyar da take son ta rayu a kai a jefa ta cikin wani halin da ba shi take son ta rayu ba a kai ba a tsari da addinin musulunci dan ta saba wa mahaifarta nan ba ta yi kuskure ba wato wannan matsala magance ta niman sai da za a magance ba amira ko kun fara tunani da za ku magance matsalar talla <laughs> matsala ce mai girma domin abin da yake kawowa wani lokaci shine akwai lokacin da iyaye maza suke sakaci wajen haƙƙin 'ya'yansu akwai lokacin da iyaye maza suke da sakaci wajen haƙƙin su sai ga sun kyale 'ya'ya a hannun mata su suke yin komai mace ce za ta yi riga mace ce za ta biya kuɗin makaranta mace ce za ta yi kaza uban ba ruwan shi ba abin da ya dame shi wannan nauyi da maza suke jefarwa bayan Allah ya wajabta a kansu yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo matsala to kun ga anan dole ne ta sa waɗansu mata suke sa yayansu sallaba dan zaɓin su ba akwai wanda suke sawa saboda san abin duniya akwai kuma waɗanda suke yi saboda matsala ta rayuwa to a nan gurin dole akwai buƙatar a samu wani canji a madadin wannan talla ya zanto cewa akwai wani tsari na koyawa ƴaƴa mata sana'o'i da suka dace da rayuwarsu saƙa ɗinki ne da sauran abubuwa da mata za su iya yi waɗanda ba sai sun wulakanta ba domin ɗaukan tallaɗin akan ana yawo wannan tasha wancan wuri wancan taro na jama'a a gaskiya yana jefa ƴaƴa mata cikin haɗari mai yawan gaske haɗari mai yawan gaske dan haka babu yanda za a ce musulunci ya amince da wannan tsarin to sai dai matsalar da muke kallo ta gefe da ita ce babbar matsalar dole a fara tunanin yadda za a fuskance ta Allah ya rufa mana asiri a wata tana cewa ita ne iyayenta ba sa so su ganta da wayansu mazaje suna cewa sai ta kammala karatu ta to wannan yakin kawo sabani mai karin yawa tsakanin ta da iyayenta shin wani irin shawara za ka bata ne da hanyar da za ta bi ta bada shi wannan yan hatta yadda da shawarar iyayenta ta kammala karatunta to ina ba ta shawara ta kaura cewa mazajen ta bari ta karasa makarantar ta saboda in dai za ta saurare su to da wuya ta iya karasa karatunta saboda idan namiji yana son ki ya san kowane irin surutu da zai miki kuma ya san kowace irin daɗin zancen da zai miki tun kina cewa ba ruwanki da shi har kin zo sai kin zo kina da ruwa da shi din to anan gurin sai ke karatun ya zo ya lalace ba ta akai ba in dai kina dab da kammala karatunki ni shawara ta anan gurin shi ne ki bari ki kammala karatun sai ba in karatun zai ɗauki lokaci mai tsawo ba nan gurin shine kuma sai a shawarci iyayen a duba a gayyawar a ɗaura wurin kuma ki ci gaba da karatu har ki kammala shi ma mijin ya san da wannan a san dai hanyar da za a gyara kullum ana buƙatar a gyara ne ba a cewa a lalata abu gaba ɗaya ko a watsar da shi gaba ɗaya sai in ba zai gyaru ba hanyoyin gyara kuma suna da yawa in ana sanyi in za a yaki san zuciya akwai hanyoyin gyara da yawa ga tambayar nan wata tana cewa wace addu'a ce ta musamman wanda uwa za ta yi wa 'ya'yanta na farko da ya kamata ku sani cewa addu'ar iyaye tana ɗaya daga cikin karɓaɓɓiyar addu'a idan iyaye su kaiwa ɗansu addu'a tana ɗaya daga cikin addu'ar da Allah ke karɓa addu'a ta alkhairi to a nan gurin ba abin da ya kamata mu roƙa wa ƴaƴanmu irin shirya musamman a cikin wannan lokaci na fitina roƙan musu ubangiji ta Allah ya shiryar da su ya sa musu albarka a cikin harkar karatu da suke da karatun addini da karatu na zamani babu abu mafi tsada da dan adam zai samu a rayuwarsa irin ilimi in ya sami ilimi al'amura da dama sukan zo masa da sauki ga ilimi ga shari'a idan da kika roƙa danki wannan to kira ga kin roƙa masa mafi alkhairin abin da ya kamata ya samu kenan wannan tana cewa wai a jiya karatun jiya ka bada wasu surori da za a yi addu'a da su kamar kurbu wallahu malaki da nafi da kuma wasu ayoyi a cikin alkur'ani amma sauran ayoyin wai ba a ji su sosai ba ba su ji na ayoyi ko da kai magana da baya insha Allah za a ji su a tafsirin gobe ko jibi za mu zo kansu a tafsirin gobe ko jibi sai mai bayani sosai yadda zai shiga cikin kasar kowa da izinin ubangiji tambaya ta karshe menene hukuncin mahaifiyar da take musgunawa ƴaƴanta bata kyauta ba kam me amfanin ta musgunawa ƴaƴanta ita me ya riba ta in ta musgunawa ƴaƴanta mu wani lokaci idan ka ji waɗansu ababen masu kai mamaki yadda waɗansu iyayen suke sai ka ga suna mu'amalantar ƴaƴan kamar ba su suka haife su ba inda a ce ɗan riko ne sai a ce to kila don saboda wannan yarinyar riko aka kawo mata shi yasa take gallaza mata amma sai ga ita ce cikin ta amma kuma tana ba ta wahala haka wani uba za ga ƴaƴa ne na cikin sa amma kuma yana wahalce su sosai da sosai kamar yadda na faɗa mana nan a cikin karatu kamata ya mu kalli ƴaƴa a matsayin ni'ima ta Allah da ya mana wanda ya zama wajibi mu gode masa akan wannan sannan mu kalli yaya a matsayin amana da Allah ya danka a hannunmu dan mu tsare amanar tun da zai tambaye mu akan ta ranar tashin kiyama sannan mu kalli yaya a matsayin jarrabawa da ubangiji ta Allah ke yi mana mu yi kokari mu ga ta yaya zamu ci jarrabawar shine yadda zamu tsare haƙƙin su haƙƙin su na ci da sha da tufafi haƙƙin su na ilmantar da su haƙƙin su na a ba su tarbiyya ta gari duk wannan haƙƙoƙi ne da Su karatai a kan iyaye game da yayansu kuma wajibi ne su kula da su game da haka amma gallazawa waɗa ba tare da nuna masa rahama ba wannan bai halatta ba tursatawa waɗa ba tare da rahama ba wannan kima bai halatta ba da yana buƙatar rahama yana buƙatar jin kai yana buƙatar Allah shirye da su to za mu takaita a nan gurin kamar yadda na faɗa muku saboda daga nan zan wuce wani wajen insha Allah ta'ala sai ku hakuri da dan abin da ya samu khairul kalami ma qalla wa dalla mafi alherin zance zancen da ya zama dan kaɗan sannan kuma ya bayar da fa'ida ina fatan ubangiji ta'ala ya samu amfana da abin da muka ji dukan bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ya biya mana abin da muke so mu samu Allah shi bamu abin da muke jin tsoron sa kuma Allah ya tsare mu shi abin duk zai cutar da mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ya kare mu daga gare shi rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashida ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين